من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau laraba a rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na babban malamin nan Allah ubangiji ya masa rahama ya saka masa da alkhairi Uthman عثمان Muhammad al-khamis yau muna shida daidai ko da watan ah, sha'aban watan takwas kenan na kalandar musulunci na shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da uku ga watan biyar na shekara ta da goma sha bakwai miladiya a darasinmu na baya na wannan littafin idan 'yan uwa ba su manta ba mu yi bayanin al'amuran da suka faru a yakin naharawan inda aka samu jawa suka yi ta ɓarnace barnace sai dina aliyu radiyallahu anhu arba ya fita ya yake su za mu tashi almabhasu thalith bincike na uku a ƙarƙashin wato jagorancin tarihin sayidina ali shine maktalu amiril mu'minina ali ibn abi talib kisan sayidina amirul mu'minina ali ibn abi talib da aka yi a shekara ta arba'in bayan hijira hina atil umuru qalilan lokacin da al'amura suka lafa bayan an yakin na harawan a bifataratin sanatai sanataini wato da lokaci mai tsawo kwatankwacin shekara biyu in tadaba thalathatun min al-khawarij sai aka samu khawarijawa mutum uku cikin waɗancan mutanen da suka sayidina ali ya yaƙe su a naharawan din nan wanda suka yi tawaye wa sayidina ali suka yi tawaye wa muawiya suka fara barna a doron kasa suka kashe sahabi suka kashe matansa suka farɗi cikinta to bayan shekara biyu da lafa wannan yakin sai aka samu waɗansu cikin hawarija mutum uku in tadaba suka miƙe fashtama'u fi makkata suka je suka haɗu a makka suka yi taro wata aqadu suka yi yarjejeniya a tsakaninsu la yaqtulanna aliya ibn abi talibin cewa yanzu abin da ya fi dacewa kawai su kauda sayidina ali wa muawiya ibn abi sufyan da shi muawiya dan abu sufyan wa amr ibn al-as da amru dan as kawai su a ganin su kawai suka yi mitin suka ga cewa lallai su kauda su gaba daya saboda su sun kafirce sun bijire musu ƙalu ga abin da suka faɗa na taƙarrabu ilallah wai za su yi wani babban aiki da zai kusantar da su zuwa ga Allah ku duba kashe musulmi ne fa aiki na kusantar da mutum zuwa ga Allah kamar yadda abin da yake faruwa a nan wajenmu a ce gashi je ka kashe mutane a masallaci je ka tada bom a kasuwa je ka duk wannan aikin zai kusantar da kai zuwa ga Allah sai ai woshin din mutane ai su yarda kawai je ka kashe mutane yayin da suka kabbarta sallah a ce aiki ne da zai gaggawan kusantar da kai zuwa ga Allah da yardansa suka ce na taqarrabu ila Allah za mu nemi kusanci zuwa ga Allah bi qatli ha'ula'i salafati wajen kashe waɗannan mutum uku ɗin nan wa zalika wai su hujjansu a wannan liyurihul ibada minhum su hutatar da bayi daga gare su kama ya tsumun kama yadda suke rayawa ta yi waɗannan mu kauda su kawai jama'a su huta jama'a su huta to ga su uku dinnan ga yadda kowa ya rarraba wanda ya zaɓa zai kashe faƙala abdurrahman ibn muljim abdurrahman dan muljim almuradiyu sunan shi da lakabin shi abdurrahman bin muljim almuradiyu ya ce ana li aliyu bin abi talib ya ce ni ne na aliyu dan abi talib wato bi ma'ana shi zai kashe sayidina ali dan abi talib ina fata an gane ko ya zaɓi cewa zai kashe sayidina ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ubangi yarda da shi wa qala albarku taimiyu na biyu kuma mai suna albarku attaimiyu bataime batamime batamime daga ƙabilun larabawa banu tamim ya ce ana li mu'awiyata ni na ɗauki nauyin kashe mu'awiya wa amma amru ibn bakrin shi kuma amru dan bakru shi ma at-tamimiyu batamime daga kabilan banu tamim faqala ana li amr ibn al-as ni ku barni da amru dan as واتفقوا على أن يكون ذلك بعد سبع عشر ليلة من رمضان suka ittifaki cewa a bar kisan sai sha bakwai ga watan ramadana ana cikin azumi za su gama da su in aka fito tarawihi ko ta hajjudi wa kana amru fi shi amru ya kasance a misira wa muawiyatu fi sham shi kuma muawiya mun san a sham yake siriya wa aliyun Filkufa. shi kuma sayyidina ali yana kufa ana ibnu muljimin aliyan ranan da ta zo sha bakwai din ga watan ramadana din, sai abdurrahman ɗan muljim sai ya soke sayidina ali da wuƙa wa huwa kharijul li salatil fajiri ya fita ne don sallan asuba nan ya fake shi ya talabawa a duhu bi khanjarin da irin wannan wuka mai mai wanda ya lankwashe din na irin wanda yake da lankwasa kamar lauje din na irin kwatankwacin wanda aka kashe sayyidina Umar da shi faqat sammahu usbu'an yayi mako guda yana shafa ma wukan dafi saboda in ya samu koya ya soke sayyidina Ali dafin ya bi jiki gaba ɗaya ya gama da shi wa kala aliyu shi sai aliga ali ga abinda ce lamma tu'ina yayin da aka soke shi din Ya ce in ana shukitu fa ana hajijuhu ce idan na warke ni zan ɗauki mataki a kansa shi abdurrahman dan muljin. wa in mitu idan kuma Allah ya karbi raina daga wannan sukar faqtulahu ku kashe shi ku biyun nan wasu waye yukhatibu al-hasan yana faɗa wa ƴaƴan sannan al da husain idan Allah bai tada ni ba daga wannan ko ku ɗauki ɗawainiya da lamun cewa kashe shi in kuma Allah ya warkar da ni ni zan jibinci al'amarinsa da kaina qala ibnu muljim ibnu muljim yace la wallahi yace wallahi na rantse da Allah ba ma inda za a iya tashin maya warke da ya ji sayidina ali din ya ce idan na tashi ni zan ɗauki mataki a kansa shi kuma can a can a gefe sai ya ta ce mutan ina ƙaryan shi ya tashi ina fa inni samamtuhu jumu'atan wato nayi mako guda ina shafa ma wannan wukan wato abin eh, guba guba wato idan ka ji balarabe ya ce maka ana su usafiru jumu'atan zai yi tafiya na juma'a ɗaya bi ma'ana mako ɗaya yake nufi yuriduna saba'ata ayyamin yana nufin ai kwana bakwai yayi yana dafe wannan wukan da guba da dafi saboda haka cewa mawai zai da ya ji saidina dina ce in na tashi yace a'a ku kyale shi wannan ba na tashi bane ina fata an gane ko falamma mata radiyallahu anhu yayin da sayyidina ali Allah uban yadda da shi ya rasu ja'u sai su ƴaƴan alhasan eh, sayyidina ali hasan da Hussein din sai suka zo faqata'u yadaya ibn muljim suka guntule hannayen ibn muljim din nan dukkan su suka yanke su wa samalu ainihi suka tsiyaye masa idonsa duka biyu wa huwa thabitun lam yajza yana nan yana kafe ko nuna damuwa bai yi ba yana kafe falamma aradu qat'a alisanihi yayin da suka bude bakin shi za su zaro harcin shi su yanka kafa nan ne ya tsorata aka ga ya ji tsoro sosai qalu sai suka ci a ah, al'ana yanzu ne za ka nuna ka tsorata ka nuna damuwa ƙala inni aksha an aisha fataratan ya ce in kun cire mun harce ina tsoron karkun samu wani ɗan mintuna da la azkurullah wanda ba zan samu dama ambaton Allah ba ku kalli Ya yace bai son a samu tazara na minti biyar da harshen shi ba zai ambaci Allah ba so shine damuwan shi idan aka guntule harshen ba zai sake ambaton Allah ba mawallafin littafi na ce subhanallah subhanallah eh hada huwa dalalul mubin wannan shine bata mabayyananniya wal iyazu billah Allah tsare mu yastabihu dama waliyin min awliya mutumin da ya halatta jinin masoyin Allah waliyin Allah daga cikin waliyansa thumma yakhsha an tamurra alaihi lahazatun la yazkuru fiya. wai yana tsoro kar a samu tazaran minti biyar ma da ba zai iya ambaton Allah ba to ku ga mun ambaton Allah mai amfani sa yana so ya nuna mana shi da'iman mai ambaton Allah mai zikiri ne har da za a yanka harkin shi yanzu yana cewa shi tsoron shi kar a samu ni ɗan lokaci da harcen shi bai ambaci Allah ba kicin mutum yayi aika aika irin wannan amma wai at the same time yana ga jin takaicin a ce ya ya zauna na ɗan lokuta bai ambaci Allah ba to me ambaton Allah ya mai tunda bai kara mai imani ba ba wanda kai ka zikiri da ambaton amma Allah amma jinin waliyan Allah halal ne a wajenka subhanallah mun ji na yadda sayyidina ali ta kare da shi kuma na wannan din yanda ya kare an yanke harcin wa kharaja albarku shi kuma albarku tamimi wancan wanda ya zabi cewa shi zai kashe muawiya ya fita shi ma li muawiya ta fi salatil fajr a sallar alfijir ku duba duk a sallar asuba ake fakon su sallar asuba saboda duk ana bacci lokacin ba mutane a waje shi ma ya faci mu'awiya ni salatil fajiri yayin sallar alfijir sallar asuba fa darabahu sai ya bige shi da takwabi ya sari mu'awiya da takwabi walakin asabahu wa lam yaqtulhu bai samu mu'awiya a makasa ba shi bai samu mu'awiya bai dace ya samu mu'awiya a makasa ba wa ulija aka jinyaci mu'awiya ya warke walakin zukira annaha kana sababan fi qat'i naslihi an ambaci cewa wannan saran da ya masa din shine dalilin da yasa muawiya baya haihuwa ya soke shi inda ya kashe masa abin nan haihuwa bai iya haihuwa muawiya aka ce wannan sukan ne dalili bai kashe shi ba amma ya zama to sababin menene eh, terminating uh, haihuwansa wal iyazu ya jinya sosai ta wallazi arada amr ibn al-as wanda shi kuma yace shi eh, shi kuma zai kashe amr ibn al-as shi ma kharaja ila salati ne ya fita zuwa sallah wa kana amru qad usiba bi ishalin shi ma ya fita a sallah wanda yake so ya kashe amru bin al-as din ya fita lokacin sallah asuba yana fakon zuwan amru dan as sai dai shi amru dan as a wannan dare Allah ya jarrabe shi da zawo zawo Allah ya jarrabe shi ishal shine zawo falam yakhruj ila salati bai samu daman fita sallah asuba a wannan lokacin ba shi kuma wannan da ya zo kashe shi din ya san amru bin al-as shine imam kawai faƙatar imama ya zunnuhu amr abdal'as kawai da ya saɗaɗo a duhu ya saɗaɗo a duhu sai ya diran ma imam kawai ya kashe shi yana zaton shi ne amru ibn as ɗin sai ga shi imam a wannan ranar shi ne kharijatu ibn abi habib kharijatu ɗan abu habib ne yake jagorantar sallah shi kuma imam allah ya jarrabe shi da zawo bai samu dama ya fito a wannan daren ba shi ma yanda dai Allah ya kubutar da shi kenan ajali bai zo ba sayyidina ali ne kai aka samu damansa a qalu faja'a wa darabahu qatalahu fi salat sai ya zo kawai ya kashe shi a sallah iyazu billahi yana sallah shine a amru ibnu bakri ko amru Ibn bakar ya kashe wannan kharija Ibn abi habib fa amsakuhu sai suka damƙe shi fa qalu suka ce ma za fa'alta me haka be kai kenan qala arahtu nasa min sharri amr ibn al-as yace yau na hutatar da mutane daga shi daga sharrinsa kenan na hutar da mutane daga sharrin amru dan as qalu nan ne jama'a suka ce masa ma amran ba amru dan as bane ka kashe ba fa wa innama qatalta kharija kharija ka kashe dan abu habib ta Kala sai ya yi sauri ya ce shi makashi ya ce arattu amran wa arada Allahu kharija ni na yi nufin amuru Allah kuma hai ya yi nufin kharija ne zai mutu to sai wannan abun ya zama to proverb proverb a menene eh, karin magana a wajen larabawa in kai nufin kaza sai ka aiwatar da wani abu sabani sai ka ji an ce kai arabtu amran wa arada Allahu kharija ina fata an gane ko yawa idan ka so misali zartar da abu akan Mr. A sai ka kuskura sai ka zartar da shi akan Mr. B ko kuma ka zaro ka sa hannu aljihu za ka yi sadaka ashe nan aljihu nan ne dari biyar yake nan ne dubu ɗaya yake to kai dari biyar ɗin kai niyya tana sa aljihu hannu aljihu sai ka damƙo na dubu ɗayan ka bayar da sadaka sai da ka tafi can a ah, sai kai haka ce karfa dubu ɗaya na bari in gani e kai haka ya kaga ɗari biyar ɗin ne ce arabtu amran fa arada lahu kharija na yi nufin amru sai Allah ya zartar akan kharija sai abu ya zama to prova ina fata an gane ko to a take aka zartar mai da hukuncin kisa ana aka kashe shi wa kutila albarku wa kutila abdurrahman ibnu muljim dukkansu hukun aka kashe su ina fata an gane ko to yanzu sayidina ali ya rasu mun ji karshen dama abin nan shi a wannan almabhasun rabe unit 4 ko darasi na hudu din nan muna son mu san sababin saɓani da ya shiga cikin eh, waɗannan sahaban gaba ɗaya saɓanin da ya shiga tsakanin sayidina ali da nana aisha da talha ibn zubair da kuma da talha da zubair ko a can gefe wanda aka yi yaƙi a jamal me ya sabbaba shi da saɓanin da ya shiga tsakanin sayidina ali a wannan ɓangaren tsakanin shi da su mu'awiya me ya sabbaba shi duka dai muna son mu tattaro su in brief mu faɗi dalilin saɓani sababul khilafi baina sahaba abin da ya sabbaba saɓani tsakanin sahabai almashhuru abin da yake shahararre ya fi shahara a littattafan tarihi ingantattu tabbatattu kamar yadda muka karanta a can baya kuma in ba ku manta ba anna dalhata shi dalhatu wa zubair da zubair wa aisha ta da nana aisha Allah yarda da su gaba ɗayansu idan ba ku manta ba su haraju sun fita ne dalilin fitansu shine al-intiqamu li Uthman radiyallahu an domin menene su ma sayyidina Usman abinda waɗancan 'yan ta'addan suka masa na kisan jilla haka ne in ba manta ba aina suka yi haɗu suka yi mitin a makka daga can suka fita ma sai ali yana madina ma bai sani ba to manufansu kenan su kamo 'yan ta'addan nan da suka kashe sayidina usman a zartar musu da hukuncin kisa abin da ya fidda su kenan radiyallahu ta'ala an Usman wa anhum an jima'in Allah yarda da su su ukun da sayyidina usman na hudun sun gaba daya shine ya fidda su ko na biyu amma muawiya amma shi muawiya abinda ya fidda shi yaki ya fito da shi yaki fa inna aliyan lamma akhadha al-khilafata yayin da sayidina ali ya hau ragami ya karɓi ragaman mulki na khalifanci azala ba'dal wulat sai ya sauke gwamnoni na jihohi alladhina wallahum usman wanda sayyidina usman ya nada su a zamanin sa ko tunda shi yanzu ya zamanto sabon khalifa shi ma zai nada nashi waɗanda ya sauke ɗin wa hum khalid bin sa'id bin al-as ɗaya kenan wa muawiyatu bin abi sufyan da muawiyatu dan abu sufyan duk ya ce su sauka yayin da falamma balaga al'azlu muawiya da al'azla yayin da takadda ta riski muawiya cewa gashi daga sayyidina ali ya sauke shi daga shugabancin sham shi kuma anan ne rafada al'azla yaki ya sauka din nace ba zai sauka ba wa qala mimman uzalu waye waye sauke ni ni usman ne ya nada ni ni sayidina Uthman ne ya naɗa ni ya tambaya waye takaddanan daga waye ta zo cewa in sauka kalu suka ce min aliyin daga sabon khalifa sayidina ali kala wa aina qatalatu ibni ammi yace da farko dai ina maka san dan baffa ina wanda suka kashe sayidina usman dan baffa na aina qatalatu usman ya aka yi da wanda suka kashe usman qalu lahu sai suka ce masa suka ce masa baya kai dai ka yi wa sayidina ali baya a dukkan musulmi sun masa mu mubaya'a kai ka rage ka fara masa mu mubaya'a ka yadda a matsayin shine khalifa yanzu Sun talib bi katalati Usman sannan ka zo ka nemi haƙƙin kashe waɗanda suka kashe sayidina Usman amma farkon abinda ake bukata ka masa baya'an. wa zalika ƙalala. waye ce ni a'a ba zan sauka ba ba zan sauka daga mukamina ba bal yusallimuni katalata Usman thumma ubayi'uhu ya fa a fara bani wanda suka kashe sayyidina Usman yan ta'addan nan da suka masa ta'addanci in kashe su kafin in masa a in sauka wa zalika anna muawiyata shi muawiya a wannan lokacin yana ganin wannan ce dama da yake da ita tun yana da fawa a hannu shi yanzu duka kasar Syria Sham tana karkashin sa kuma yana da runduna masu ɗimbi yawa da sojoji yana ganin yana da ƙarfin yaƙan 'yan ta'addan da suka kashe sayidina usman ya gama da su ku tuna faɗan shi da sayidina ali da ya fito ina jin sojojin ali sayidina eh, ali dubu ɗari shi dubu saba'in waɗannan 'yan ta'addan kuma ana ce dubu shida ne ko ko kaɗan amma ba za su haura ba to yana gani he is capable yana da dama yana da ƙarfi tun yanzu ya yaƙi waɗancan ya kashe su amma idan ya fara miƙa mulkin ya sauka to bai da fawa saboda haka yanzu ne yake da dama da opportunity ya yi abin da ya ga dama na gamawa da waɗancan shine wa zalika anna mu'awiyata kana yara annahu ala quwwatin fi sha yana da karfi da fawa saboda ne gwamnan Siriya. wa annahu lam yufarrita bi hadhihi ba zai taba barin sakacin wannan damar ya kubuce masa ba ba zai taba yin sakaci wannan damar ya kubuce masa ba allati tu'ahhiluhu lil intiqam wanda zata bashi daman ya rama min katalati usman ya rama wa sayyidina usman ya rama akan waɗanda suka kashe sayyidina usman faƙala sai ya ce kawai la'u u ni ba zai wa saidina ali mubaya'a ba ba zan sauka ba ba zan miƙa wuya ba hatta yuktala tu usman sai an kashe makasan sayidina usman tukuna ina fata ana ganewa wa Aliyu shi kuma aliyu a can gefe ya kule na ce tubayi'u ka fara mu mubaya'a ka sauka tukuna thumma yunzaru fi qatlati Usman sannan a nemi makasa sayyidina Usman din daga baya so fal ikhtilafu yanzu mun gano sabani tsakanin Aliyu da Muawiya fal ikhtilafu baina Aliyin wa Muawiyata radiyallahu anhuma Allah anhuma Allah yarda da su huwa fi ayyihima qablu wanne ne za a fara gabatarwa wanne ne za a jinkirta shi mu'awu yana ce a fara gabatar da kashe yan sayidina makasan sayidina Usman kafin ya miƙa mulki shi kuma sayidina Ali yana a'a ya mika mulkin ya sauka sannan kashe waɗancan ya biyo baya ya yi resign tunda sayyidina ali yace ya sauka daga sa an sauke shi as governor to shi muawiya yana ganin a'a kashe waɗanda suka kashe sayyidina usman ya dace ya zo farko sannan saukan nasa ya zo ƙarshe shi kuma sayyidina eh, ali yana ce a'a saukan naka ne ya dace ya zo farko sannan kashe sun ya biyo me saɓaninsu kenan wanne ne ya dace ya zo farko a'a ne saɓani su aiki ina fata an gane saɓani su kenan shi aliyun sayyidina ali yara yana ganin annal aula abinda ya fi dacewa an a ya fara yi wa sayyidina ali a shi muawiyatu ya fara yi wa sayyidina ali a ya sauka summa da zalika yunzaru fi amri qatlati uthman daga baya a zo a fara zaƙulo wanda suka kashe sayidina Uthman a gama da su indama ta hada umur a lokacin da al'amura za su hankali zai kwanta wa yastatibbul amnu a samu stability a samu wato lafiya zaman lafiya ya wanzu tukuna yanzu ko ina hayaniya an kashe sayidina Uthman ko ina hayaniya ba ma shugaban ma yanzu yanzu a fara samun shugaban shine ya zo ya yi gyare-gyarensa da tsare-tsarensa kula su kwanta al'umuran mulki ya miƙe kowa ya koma haicinsa sannan daga baya a zo a yi ne a zaƙulo waɗancan zaƙulo waɗancan ko shugaban ƙasa ne aka ce an yi assassinating nashi me ya fi a samu wanda zai karɓa ƙasa ta zauna a yi canje-canje a nada chief of army staff chief of air staff chief of kaza chief of kaza a komai sannan daga ba a ce to an ba da a zaƙulo waɗannan mutanen ina fata an gane amma an kashe president an yi assassinating nashi an abin nan sannan a ce kuma wai ba a tsaya tsara wannan ba a ce kuma an tashi an tafi kama waɗansu a kashe su nan ba a san me zai faru ba can kuma a hargitse duka a'a shi kuma wa mu'awiyatu kana yara al-aks su kuma mu'awiya yana ganin akasin haka shine daidai akasin abinda sayyidina ali yake gani shine shi daidai a wajen shi me akasin in kana yara anna awwala shay'in yajibu alaihi wato farkon abin da ya wajaba a kansu an yaf'aluhu su aikata shi huwa qatlu qatalati Usman. a fara gabatar da wanda suka kashe sayidina Usman a zartar musu da hukunci ba'a da zalika an-nazaru fi mawdu'il khilafa daga baya kuma sai mu baya an shiga sayidina Ali ya zo daga baya saboda haka fal khilafu za mu gano ashe sabani sabanin da ya shiga baina aliyin wa muawiyata huwa khilaful aulawiyyat wato me ya dace ya zo a first a yi rankin din shi yadda za a yi rankin din matsalan shin in an zo rankin din ya fara gabatar da kansa ya sauka ya yi wa sayidina ali a shi ya dace ya zo first a rank ko kuma fara kashe wanda suka kashe sayyidina Uthman shine ya dace zo farko sabani su akan wanne ya dace zo farko kawai idan wa kana ra'ayu talha wa zubair shi kuma mun ji yanzu sabanin eh, muawiya da sayyidina ali wa kana ra'ayu talha wa zubair shi kuma ra'ayin talha da zubairu min ra'ayi muawiyata irin ra'ayin muawiya ne wa huwa al-isra'u bi qatl qatlati usman shine yin gaggawan kashe waɗanda suka yi sayyidina Usman ta'addanci kun san shi ma shi ya fito da su daga Makka da nana Aisha kawai suka suka zagayo suka zo nan ma anna al-farqa bayna Talha sai dai the difference tsakanin da yake tsakanin bangaren Talha da Zubairu da nana Aisha su sai da suka yi wa sayidina ali mubaya'a ne suka fara gabatar da mubaya'a ga sayidina ali kun tuna ko sai talha da zubairu suka fita suka yi makka suka samu na aisha suka zagayo suka je can neman waɗanda suka kashe Saidina Uthman so difference din su sun fara gabatar da mubaya'a ga Saidina Ali kafin su ɗauki matakin nemo wanda suka kashe Saidina Uthman shi kuma Muawiya ya ki mubaya'an ne ya ta samma nemo makasan Saidina Uthman tare da kin mubaya'a to wannan shine bambancin su ina fata an gane da kyau saboda haka wa kana ra'ayu talha wa zubair min ra'ayi muawiya wa huwa al-isra'u bi qatli qatlati uthman ra'ayin talha da zubairu da nana aisha ɗaya yake da na muawiya wajen me a gaggauta kashe waɗanda suka kashe sayyidina uthman ma'a annal farka. sai dai bambancin su su bangaren su talha da zubair da nana aisha da can bangaren muawiya min jihatin ukra anna talhata wa zubaira baya'a sosai da suka yi mubaya'a wa sayyidina ali wa muawiyatu lam yubaya' ba'd sai ko muawiya bai ma yi mubaya'ar ba to saboda haka a waɗannan fitinun da suka auku nan tsakanin na na aisha mu'a talhatu da zubairu a ɓangare da ya haddasa yakin jamal da ɓangaren mu'awiyatu da sayidina ali da ya faru a asafin to sai sahabai wannan fitinan da sai suka kasu kashi uku gida uku اختلف الصحابة على ثلاث طوائف sahabai sai suka kasu wato gida uku yanda suka tari wannan fitina a ta'ifatul ula ɓangare na farko ɓangaren talhatu da zubairu da aishatu da mu'awiya tara hadhihi ta'ifatu annahu yajibu ta'jil bi qatl qatlati uthman ko ɓangaren na na aisha da talhatu da zubairu da shi mu'awiya su ɓangarensu da magoya bayansu da ɗinsu da sojojinsu su ne a gaggauta kashe makasan sayidina Usman. at-ta'ifatu thaniyatu ɓangare na biyu kuma shine ɓangaren sayidina Ali shi ma da rundunansa na magoya bayansa. Tara hadhihi ta'ifa wannan bangaren suna ganin anna awwala shay'in yajibu an yakuna farkon abin da ya wajaba a aiwatar wa yuhsama a gama da shi a gama da shi gaba daya shine amrul khilafa a fara gabatar da ita khilafar shugabancin da mubaya'an komai kasa ta zauna a samu zaman lafiya tukuna sannan a zakulo waɗannan daga baya wata ajilun nazari fi mawdu'i qatlati usman a jinkirta bincike da magana akan makasa sayyidina Usman a fara gabatar da maslahan kasa ta zauna lafiya wannan shine ra'ayin bangaren sayyidina Ali ko da magoya bayansa bangaren su Zubairu da Talhatu da Nana Aisha da Muawiya su kuma ba khalifancin bane yadda ya mai su a fara gaggauta aiwatar da kisa wanda suka kashe sayyidina Uthman at-ta'ifatu thalitha bangare na uku wanda su su kuma suka gani ba za su iya shiga wannan fitinan ba ba za su iya tsoma hannunsu su yaki bangaren talhatu da zubairu da nana aisha da mu'awiya su goyi bayan ali ba sannan ba za su iya kuma shigan ma talhatu da zubairu da nana aisha da muawiya su yaki sayyidina ali da magoya bayan sa su a wajen su dukkan su musulmai ne mumunai saboda haka sai sai suka tsame hannunsu suka tsaya a yan ba ruwan mu suka tsaya ya suna gani fitina ne kawai ta shiga Allah ya kaɗo ta a lokacin wanda kawai su the best abinda fi musu su kame hannunsu daga tsoma su wajen zubar da jinin wani sahabin manzon Allah shine at-ta'ifatu Salisa, group na uku bangare na uku wa sune kaman irin su sa'adu abdullahi bin umar abu huraira muhammadu bin maslamata da al-ahnaf da usama da abubakar tattakafi kai wa jullu sahaba da majority mafiya yawan sahabai tara hadhihi ta'ifa i'tizal al-jami' tana ganin ita fa ta tsame hannunta daga kowane bangare ta kame hannunta daga yakan kowane bangare ina fata an gane ko to sayyidina ali ne da magoya sa suka kafsa da su muawiya can da suna na aisha da zubair waɗannan ko suka ce mu wannan fitina ce ba za mu tsoma hannunmu a ciki ba Wasababu sababu hadhihi al sababin waɗannan saɓanin annal umura kanat mustabihatan abubuwan dukkansu akwai shubuha a cikin su wal waqtu kana waqta fitnatin lokaci dai zamanin da dai zamani ne na fitina fitina da ke auka tsakanin musulmi ولذلك لم يستطع أحد ta dabbara ذلك الأمر shi sa babu wani wanda ya zauna ya yi la'akari ya yi tunani game da wannan al'amari ce wata fitina ce fa kawai ta kunno kai tsakanin musulmi wa ya tabayyanu hakikata hobi wuzo wato kowa hankalin shi ya dan bace masa bai zauna ya yi wa abun wato nazari nazari da kallo na basira wannan ya kalla mu'awiya ya ce kai na saukan bai ku a zub da jini sayyidina ali ko kuma ya ce kai ci gaba da rike khalifa ya ci gaba da zamanto gwamna za mu ci gaba da gyara al'amura za mu zaƙulo su daga baya kai talhatu da zubairu can ku haƙura ɗin ku je ku nemi izinin khalifa tunda shine shugaba fitina ce dai kawai kowa dai bai bai mata kallo da nazari na basira ba kawai kowa kawai sai ya ya harzuka kawai game da abin da aka sai dina Usman قال الحافظ بن حجر حافظ بن حجر الله رحمته شي yace إن الطبري أخرج بسند صحيح عن الأحنف بن قيس wato tabar ya ruwaito wannan tarihin da sanadi ingantacce madogara ingantacce daga ahnaf dan kaisu radiyallahu anhu Allah yarda da shi kala yace laqitu talhata ahnaf dan kaisu yace na gamu da dalhatu da zubairu ba'da hasri usmana bayan yan tawayen nan sun yi wa sayyidina usman kawanya da na gamu da dalhatu da zubairu a makka bayan an yi wa sayyidina usman kawanya sai na tambaye su mata amurani fa inni arahu maktulan me za ku umurce ni uyi ina ganin fa sayyidina usman din nan fa za a kashe shi qala talatu da zubairu gaba ɗaya suka ce alayka bi aliyin je ka wajen ali ka nemi bayani ka nemi umurninsa ne shugaba da zai baka umurni ya za a yi yace Walakitu aisha ta ba da qatli usman fi makka sai na haɗu da nana aisha bayan kuma an tabbatar an kashe sayyidina usman din a makka sai na ce mata nana aisha me za ki umurce ni da shi ma ta'murini fadar alayka bi aliyin je ka wajen sayyidina ali shine mai tacewa shine mai bada umarni shine shugaba halifa yace walamma kharaja haula sahabatu ila ma'arakatil jamal amma abun mamaki sai shi su ukun sun zaga sun tafi yakin kuma su kuma basu nemi izinin sayidina ali ba ni kuma da na zo na same su ya kuka gani ya za ku lo abu suka yi rifarin ina zuwa ga khalifa je kagun khalifa sai ga su su kuma sun hada kai sun zagaya sun tafi neman makasa sayidina usman din ba tare da su kuma sun waiwayi sayidina ali ba inda zaka zan dai fitina ne kawai idan idan ta zo da san kalli abun da idon basira da yanda suka ce waiwai ali su ma sun waiwayi sayidina ali da ba a samu haka ba walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah ne kai ya zartar da abin da ya ga dama walamma kharaja haula ila ma'arakatil jamal Humul ahnaf yayin da suka fita zuwa yakin jamal sai ahnaf din nan da da ya gamu da su din nan ya tambaye su ya za a yi sai ya gamu da su faqala sai ya ce musu ah wallahi la uqatilukum wa ma'akum ummul mu'minin wallahi ba zan yaƙe ku ba matuƙa akwai ummul mu'minina na na Aisha a tare da ku wala uqatilu rajulan amartumuni bi bai'ati ni ba zan yaƙe ku ba ungoyi bayan sayyidina Ali kun yaƙe ku while na na Aisha tana cikin ku hakanan ni kuma ba zan mara muku baya ba un mutumin da ku kuka ce un je un nemi izininsa saboda haka shi yana mai kenan ya zare hannun ku ce shi mai ta cewa shine mai bada da ya za a yi ku yi rifarin ina wajen shi ku yanzu ku zo kuma umara muku ba un yake shi haka nan ni kuma umara masa ba un yaki al'umma da jama'an da na na Aisha tana cikin su matan manzo Allah ummul mu'minina ne kun ga hannuna la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa qad marra bina qawlu rasulullah sallallahu alaihi aliyyin in ba ku manta ba akwai wani fadin maganar manzo Allah sallallahu da muka ambata a can da ya faɗe ta game da sayyidina ali manzo Allah akwai ran da ya kira sayyidina ali yace ya aliyu ya kai aliyu innahu sayakunu bainaka wa baina aisha ta amrun yace nan gaba akwai wani al'amari da zai shiga tsakaninka da nana aisha farfuk biha ka sassauta mata ka rangwanta mata banza ana bai faɗi abun ba ƙala aliyu sai aliyu ya ce a'a fa'ana ana ashqahum ya rasulullah lokacin da abun zai faru ni ne mara gaskiya ni ne taɓaɓɓe a cikin wannan al'amarin faƙalar rasulullah sai manzo Allah ce la a'a walakin iza kana zalika kai dai ba zan faɗa maka abun ba kai dai in abun ya faru fardudha ila ma'amaniha ka mai da aisha inda za ta samu tsaro da security a can baya da ya faru ina dina ali ya mai da ita madina kun tuna madina ya ɗauke ta da aka harbi raƙuminta ya faɗi sai kowa jikin shi ya mutu ko sai saidina ali ya yi umarni ya ba da ɗan tsaro mai aka samun mata doki da raƙumi aka mai da ita madina to kun ga a wannan manzo Allah ya ce eh a fitinan ya aliyu kai baka cikin marasa gaskiya kaga with all indication ya nuna ce shine akan daidai to mawkifu ahli sunna me matsayin ahli sunna game da shi Abdurrahman bin Muljim da qatalatu Usman group din Abdullah bin Muljim din nan guda uku ko abdullahi bin Mulkin da abokanansa guda biyu da suka ce za su kashe amru da muawiya me matsayin ahalus sunna game da su wa qatlatu usman me matsayin ahalus sunna game da wanda suka kashe sayyidina usman wa qatilu zubair me matsayin ahalus sunna game da wanda ya kashe sayyidina zubair wa qatlatil husaini me matsalin matsayin ahlus sunna game da wanda suka kashe sayyidina Hussein dan sayyidina Ali wa amsalihim da makamantansu da mutanen Naharawan da suka kashe abun nan wancan sahabiya sunan shi da matan shi suka farɗi cikinta yace qala al imamu zahabi az zahabi yace ibnu muljib mu ibnu muljim da ya kashe sayidina ali mu a wajen mu ahlus sunna na mimman narju lahun na. wanda muke kyautata masa zaton shiga wuta ne muna sa masa tsammani shiga wuta amma ba mu yanke ba cewa lallai shi dan wutan ne muna sa masa ran dan wuta ne wa nujawwizu anna Allah ya tajawazu anhu kuma muna cewa at the same time Allah mai iko ne in ya ga dama ya yafe masa matsayin ahlus sunna game da waɗannan kiyan makashin sayyidina Ali su waɗannan mutum uku din wanda ya kashe sayyidina Ali direct in eh mun fi kyautata masa wuta amma Allah mai iko ne ya gafarta masa in ya ga dama ba za mu taɓa ce wallahi tallahi ɗan wuta ba ne ba za mu faɗi wannan ba amma mun fi mun fi sa ran ɗan wutan ne sai dai mun bar al'amarin shi ga Allah in ya ga dama yana iya yafe masa irin hukuncin da ahalus sunna suka bama wannan abdurrahman ɗan muljim wa hukmuhu huwa hukmu katili usman irin sam hukuncin da aka ba wa makasan sayidina usmana kenan wa qatilu zubair da wanda ya kashe zubairu wa qatilu talha wa qatilu sa'id ibn jubair wa qatilu ammar wa qatilu kharijata wa qatilu husain duk irin hukuncin da ahlu sunna suka ba su kenan 80% an fi kyautata musu da sa ran wuta za su amma 20% ko 30 Allah ana sa rai in Allah ya ga dama ya gafarta musu matsayi kenan fa kullu ha'ula'i mu dai ahlus sunna duk waɗannan mutanen maka sannan, nabra'u minhum mu dai mun barranta daga gare su don ba wanda zai kashe sayyidina Umar mu zauna da shi mu ce namu ne ya kashe Sayidina ali mu ce namu ne ya kashe talhatu bin zubair mu ce namu ne ya kashe zubairu mu ce namu ne ya kashe sa'idu bin jubair ya kashe ammar ya kashe kharija ya kashe husayn mu dai ahlu sunna mun barranta daga gare su wa nubghiduhum kuma muna kyaman su fillahi don Allah wa nakilu umurahum ila Allah amma mun dangana al'amarin su can zuwa ga Allah tabaraka ta'ala Allah shi ya san yanda zai da su amma mu matakin mu anan da muka dauka mu ahlus sunna muna kyaman su mun barranta ba mu ba su ba su ba mu kuma su je can ba mu da su mun dai bar al'amarin su mawa ba Allah saura kaɗan mu ƙarasa ɗan wannan ainihin haƙƙu fi ma waka baina sahaba to ina asalin gaskiya take tsakanin burudin sayyidina ali da suna na aisha da su muawiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzo Allah yace game da ammar yace ammar nan gaba taqtuluhu alfi'atu albaghiya za a samu waɗansu jama'a ‘yan ta'adda ‘yan tawaye za su kashe shi ‘yan ta'adda manzo Allah ya fara. to ‘yan ta'addan sai suka bulla a wancan group ɗin wanda ba wanda sayidina Ali ke ya kansu kaga ɗan ta'addan da ya kashe amma har ya fito cikin waɗancan kaga wannan yana nuna with all indications sayidina Ali shine akan gaskiya waɗancan sune ƴan me ta'adda Allahu alam wa qala anil khawarij game da khawarijawa da sayyidin ali ya yake su ana harawan wanda suka kashe sahabin nan suka farɗe suka kashe matan shi suka farɗe cikinta suka fara kona dukiyan mutane da barna da fashi dama manzo Allah su game da khawarija wannan yace yakhruju ala hini ikhtilafin bainal muslimin yace akwai waɗansu ƙungiya da za su fito a lokacin da aka samu saɓani tsakanin musulmai mumunai lokacin da aka samu saban tsakanin sayyidina ali da muawiya kun ga a lokacin ne khawarijawa suka fita to manzo Allah ya ce za a samu khawarijan da za su fita a wannan lokacin taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq wato bangaren da yafi yafi kama da yafi kusa da gaskiya su za su yake su su suka yake su sayyidina ali da rundunansa su suka yake khawarijawa a naharawan ko ya ce su gaba ɗaya sai ali ya kashe su kun sa ya tura wannan eh, ibnu mas'ud ibnu abbas ya dawo da su dubu hudu ne dubu takwas ko ya dawo da dubu hudu ya musu wa'azi suka bi shi sauran kuma suka suka abin nan suka tai waɗansu suka zauna zaman ta'addanci to kaga nan ma sayyidina ali da yake su dama annabi ya ce to waɗannan wanda zai yake su wanda suka fi kusa da gaskiya kaga shi ma ya nuna sayyidina ali ne kusa da gaskiya din fal hadithani duka hadisan nan guda biyu da suka nuna waɗansu 'yan ta'adda za su kashe amma sai aka samu waɗancan ne suka kashe shi sannan aka ce kuma za su ɓullo wanda suka fi kusa da gaskiya ne za su kashe su kaga su da suka ɓullo ɗin sayidina ali ne ya kashe su so sayidina ali ne kusa da gaskiya kenan ba ce mai gaskiya ba sai aka ce kusa da gaskiya me yasa ba a ce mai gaskiyan ba 100% shine mu ji anan hadisan guda biyu suna nuna annal haqqa hadisan nan suna nuna karara cewa lalle gaskiya kana akraba ila aliyin wato gaskiyan ta fi kusa da sayidina ali ne shi ya fi kusa da gaskiya ba a ce shi ne akan gaskiyan ba wa fi riwayatin akrabu ta'ifataini ila al-haqq wato ƙungiyoyin da suka fi kusa da gaskiya su ne za su yaƙi waɗancan ɗan ta'addan sai aka samu sayidina ali ne ya yaƙe su to kun ga fal hadisa ne waɗannan hadisai guda biyu nan duka guda biyu suna nuna anna ala anna aliyan kana aqraba lil haqqi sayidina ali ne yafi kusa da gaskiya min mukhalifihi saboda wanda suka saba masa a yakin jamal kadhalika fi saffin sama da waɗanda suka yaƙe shi a safin shine mu'awiya lakin lam yusibi alhaqqa kullahu sai dai sayyidina ali bai samu gaskiyan 100% ba baya kan gaskiyan 100% sai dai shi yafi zuwa kusa da gaskiyan maybe 80% why bai zama to shine akan gaskiyan ba 100% li'anna rasul kala aqrabu aqrabu ila alhaq yana dab da gaskiyan amma bai baya kan gaskiya 100% kusa da gaskiya shi ya fi wato kusa da gaskiya 80% ko 70 aula aula bil haq la li annahu ala al haqq kulli hadisan ba su nuna yana kan gaskiyan gaba ɗaya bane shine akan gaskiyan gaba ɗaya no walaysa hadha ta'anan fi ali cewa ali yana kusa da gaskiya ba wai gaskiyan 100% ba baya nuna suka ne ga saidina ali in an faɗi haka walakin li bayani annal ladina imtana'u anil musharaka sai dai bayanin wanda su suka ki tsoma hannunsu cikin faɗan fil fitinati humul ladina kanu alal haqqi kullihi su ne akan gaskiya 100% wanda suka ce mu ba za mu yaƙi wani daga cikin ɓangaren sayidina Ali ba ba za mu yaƙi wani daga ɓangaren suna na Aisha da Zubairu da Aliyu da Muawiya ba mu ba za mu tsoma hannunmu ba sai ya nuna wannan su ne suke kan gaskiya 100% sayidina Ali 80% ko kuma mu ce 70% waɗancan kuma maybe 30 20 to 30% why me ya hana sayyidina ali ya samu abin nan din 100% saboda da yana da iko a lokacin ya ce muawiya ci gaba da tunda ka ki sauka din ya kalli maslahan al'umman musulmi ya ce to zauna din je ka ka zauna a matsayin me a matsayin gwamnan je ka ko kuma na maka izini je ka zaƙulo sun ka kashe su ka san su to amma ya fito da runduna dubu ɗari shi mu'awiyar dubu saba'in aka kafsa kun san sai da ya kuka sai dina aliko da ga waɗansu sai da ya yi burin ina ma da ya mutu shekara ashirin da suka wuce to kun ga lallai lallai abun shi ma ya gano ba yi daidai ba ka burin ma ina ma fitinan nan kafin ta zo ka mutu tun shekara ashirin ka mutuwa ka kuka ka zuda hawaye da kaga gawakin waɗansu cikin wanda aka kashe can sojojinka suka kashe kaga shi ma ya nuna lallai ya yi nadama to in ka yi nadaman abu dama ba ka yi shi ba ya nuna akwai ero kenan ina fata an gane ko shine to wannan shine li bayani anna alladhina imtana'u anil musharakati fil fitnati humul ladina kanu alal haqqi kullihi fassalamatu li aliyin wato inda sayyidina ali ya dan samu dama dama har aka bashi cewa yana dab da gaskiya shine kanar fil imsaki anil qital yanda yayi kokari ya hana yakin daga baya da bai gano akwai wani abu ai da bai tsaye wanda ka a hana yakin ba to wannan abun shi yasa ya zama to kusa da gaskiya walidhalika nadima aliyun sayyidina ali yayi nadama matukan gaske lamma ra'a talhata qatilan da ya ga talhatu an kashe shi a wannan yakin wa qala yace laitani mittu qabla 20 sanatan ya kaitona ya kaitona ina ma da na mutu shekara 20 da suka wuce ولما جاء الحسن بن علي بعد الصفين رضي الله عنه yayin da ɗanshi shi hasanu ɗan aliyu ya zo gunshi shi baban shi sayidina ali bayan an yakin nan na sofin wa kallama aliyan billazi hadasa ya yi sayidina ali magana mai ƙarfi game da abin da ya faru fa an kashe fa mutane fa baba an kashe irin su ɗalhatu fa an kashe fa musulmai sahaban manzan Allah fa sun kwanta dama a wannan yakin fa قال سيدنا أشي والله ما ظننت أن الأمر يصل إلى ذلك sai dina Ali ce wallahi ban zata al'amarin nan zai kai ga haka ba dama ban yi shi ba kun san fitinannun ne dai waɗancan maka za sai su suka cinna dai wa nadimu kulluhum alal musharakati fi tilkal ma'arik bangaren suna na Aisha da Muawiya din da bangaren Ali dukkan su sun nadama ina ma da ba a yi mayakin ba walaqad afna nabiyyu nabiy sallallahu alaihi dama manzo Allah ya yaba wa sosai al-hasan dan ali jikansa yace inna ibni haza wata rana akan minbari manzo Allah ya taba cewa suna zaune hasan ya gudu ya dane kan manzo Allah ya rike shi yace wannan dana da kuke gani jikana din nan zai zamanto shugaba wata rana kuma ina sa rai ma Allah zai sulhunta wata kungiyoyi ta musulmai ma guda biyu ta dalilin shi za a samu sulhu shine wala Allah an yusliha bihi baina ta'ifatayn min almuslimin fa asna alaihi lisulh kuma ya yabawa annabi ya yaba masa game da wani sulhu da zai walam yusni ala aliyin kaga manzo Allah bai bai yabi sayyidina ali ba Yace ya yaba ma dan shi ne da shi da ya zo bayan an kashe kamar yadda za mu shiga nan gobe bayan an kashe sayidina ali ba an kashe sayidina ali alhassan aka zaɓa ɗan shi ya yi wata shida ya haɗa rundunansa gaba ɗaya suka fita yace zai je ya tarar da sayidina mu'awiya da ya da sayyidina muawiya ya ga kawai runduna suna zuwa masa daki daki daki bataliyan bataliyan sai aka je ga gafa alhasan yana zuwa sai muawiya kawai dama yayi nadaman wancan fadan sai ya tura ma ya tura wata takarda zuwa ga sayyid daga shi sayyidina alhasan ya ruta a kasa ya buga stamp ya ce ka yi indozin wannan takardar ni na buga sam duk abin da ka ce a yi shi za a yi shi kuma ya fita da niyan sulhu ya fita da niyan sulhu da ya je wa mu'awiya ni na zo ne da runduna na da mabiya bana da jama'a na gaba ɗaya ni na tuɓe wannan khalifancin da aka ɗora mun mun maka mu baya a kai ne khalifan ya tube ya dora muawiya sai muawiya inda ya zama to khalifan musulmi kenan daga nan wuta ta mutu shi kenan to shine manzo Allah ya ce wannan ɗana da kuke gani din nan sai ya zama shugaba wata rana kuma Allah zai kawo sulhunta waɗansu ƙungiyoyi na al'ummar musulmi ta dalilin shi to wannan shine sulhun amma da kullum ana zaune bangaren muawiya bangaren sayyidina ali bangaren muawiya bangaren sayyidina ali yanzu ya tuɓe rigar gaba ɗaya ba yayi wata shida da rikewa ya sanya muawiya ita shine wasana'u ala aliyin kana liqitalihi ahli nahrawan inda ake yaba ma sayyidina ali kan waɗancan yan nahrawan da yayi wanda suka zamanto khawarija suka fara ta'addanci da kashe mutane da kona dukiyarsu. nan kan wajen yakan khawarijawa nan kan faqad asaba al-haqqa kullahu fi qitalihi lil khawarij amma wajen yakin saffin su dalha da zubairu da yayi da nana aisha da bangaren muawiya nan kan ma asaba al-haqqa kullahu shine walidhalika ولذلك لم يهزن أحد على babu wani wanda ya bakin ciki wajen kashe yan hawari cikin can da suka fara kashe matan musulmi har suna farke cikinsu babu wanda ya bakin ciki bal farihal na bi qatli ahli harawa. musulmi kowa ya yi farin ciki wajen kashe waɗannan wa aliyun sajada lillahi shukran kun tuna haida yayi sujudu shukri ko da aka zamu zusudayya wannan katotin mutum da ake kira zo su dayya cikin waɗancan ɗin ya yi sujada ya gode wa Allah ya tabbatar shi shine akan gaskiya waɗancan su ne akan ɓata amma lokacin da aka yakin jamal da sofin fa walakin na hubaka lamma katala ahalar jamal wa hazina lamma katala ahalar sofin inda ya yi kuka ya yi bakin ciki a nan. to nan din bai samu gaskiyan baya kan gaskiyan 100% can kuma inda yayi wa Allah sujudu shukri ma baya kashe su su ne ahlun harawan shine inda ya samu gaskiyan 100% kenan to haka aqidan ahlu sunna suke mu'amalantar wannan fitina ina fata an gane ko sun barranta daga dukkan waɗannan 'yan ta'addan da suka yi kisa kashe kashe amma sun bar al'amari su zuwa ga Allah wannan shine in Allah ya raya mu gobe za mu shiga alfaslul khamis khilafatu amiril mu'minina alhasan hasan ibn ali insha Allah subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ubangi ya sada mu da alkhairansa